wallahi ba ni nai ba kin ban taba yin interview da kowa ba kuma ban yi magana da kowa ba to ya aka yi wannan abun ya bullo har aka makala sunanki a jikin shi to ni da haka nan ma na gani ni ne kawai mutane suka zo suka woman suka rinka aiko min cewa wai an gana an yi na interview na sa an sa hoto na an ce wai na ce yan Najeriya ba su kyauta ba saboda haka ba ku da ra'ayin cewa an manta da ku a ba mu da shi ko to kuna da ra'ayin cewa ce mutane za su ce Allah ya ji kan maka ai mu babban abu mu wai ba magana ko kuɗi ko wani abu ba ka wuce a mutum addu'a Allah ya ji kan shi Allah ya gafarta min shi shine babban abu kuma alhamdulillah duk inda na wuce ko waya aka bugo man an gama za a ce Allah ya ji kan maka to wani kuma abu yanzu wannan saboda haka ya zaki bayyana rayuwar ku tun lokacin da Allah ya karbe shi zuwa yanzu to alhamdulillah rayuwar mu lafiya lau na san dama shi bai riga shi bai sa mu harkar gwamnati ba ko ni da nake first lady iyaka ta office da abin da shi amma da sauran hidimomin shi da komi yadda kowa ke ji dukan mu haka muke ji saboda haka ba ku da wani korafi kenan a'a ba mu da shi alhamdulillah mun gode ma Allah